Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na biyar sai kuma alfa rediyo da ke birnin kumasi a kasar Ghana za a kuma iya kama mu sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ce tare da abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya Iliya Kure zai shigo da shirin na gari na kowa kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya koma kiri. mahaukaciyar guguwar tsunami da ta kada a kan gabar a gabar tekun indonesiya da yammacin jiya asabar ta kashe mutane 43 kana ta jikata kusan mutane 600 a cewar hukumar kai agajin gaggawa a kasar mai magana da yawon hukumar kai agajin gaggawa lokacin bala'i ta ƙasa ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa an samu asarar rayukan ne a yankuna guda uku da ke kudancin babban birnin ƙasar jakarta hukumar ta ce ɗaruruwan gidaje sun lalace na gidajen otal-otal guda tara da kuma ƙananan jiragen ruwa guda goma suka lalace ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa ta ce an samu za a samu tashin guguwa a tsibirin karakuwata mai fama da aman wuta da misalin karfe tara na dare a ji asabar jim kaɗan bayan lokaci kalilan sai sunamin ta tashi a daidai karfe tara da rabi na dare wasu wata sanarwa ta ce za a samu ƙarin mutane da suka mutu na wannan adadin saboda jama'ai ba su iya kaiwa ga wuraren da mahaukacin guguwar ta shafa ba wata babbar hanya da ke hada yankin serang da kuma pendaglang ta lalace a ranar 28 ga watan satumba wannan shekarar ma girgizan kasa da mahaukaciyar tsunami sun afkawa tsibirin sulawesi da ke kusa da birnin palu wanda kuma suka kashe mutane sama da 2,500 kana wasu saba'in suka rasa matsugunan su yayin da aka ta kai ruwa rana tsakanin majalisun amurka da shugaban amurka donald trump akan kudaden gina katangar iyaka majalisar dattawan amurka ta ɗage zamanta a jiya asabar da rana zuwa ranar alhamis mai zuwa rufe wani bangaren ayyukan gwamnati da ya fara aiki da misalin karfe goma sha biyu na tsakiyar daren asabar shi ne ya hana majalisun kasar daukar matakin bada kudade da zai sa a ci gaba da ayyukan gwamnatin rufe gwamnatin da ya shafi kimanin kashi 25 cikin 100 na ayyukan gwamnati lamarin da ya addabi ma'aikatan gwamnati 800 kana rabin wannan adadin kuma za su yi aiki ba tare da samun biya ba jim kaɗan kafin shugaban masu masu rinjaye a majalisar dattawa mitch mcconnell ya sanar da wannan ɗage zama na majalisa zuwa ranar 27 ga watan disamba manema labarai dai sun ce sun ga mataimakin shugaban ƙasa mike pence ya je majalisar domin tattaunawa da shugaban masu marasa rinjaye a majalisar dattawa chuck schumer mutane kalilan a cikin masu zanga-zangar yellow vest a kasar faransa sun fito kan manyan tituna a ƙasar jiya asabar sai dai an ci gaba da samun tankiya tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda a lcc a birnin paris da yammacin jiyan 'yan sandan sun yi amfani da barkonon tsohuwa da ruwan zafi akan masu zanga-zangar wani hoton bidiyo ya nuna gungun masu zanga zanga sun yi wa wasu 'yan sanda da ke kan babura ƙawanya kuma suka kai musu hari an ga wani ɗan sanda kuma ya nuna bindigansa a kan masu zanga-zangar amma dai 'yan sandan paris sun ce bai harba harsashi ba zanga-zangar da ta mamaye kasar wacce ta fara a ranar 17 ga watan nuwamba akan shirin kara haraji na mai ta shiga mako na shida sai dai zanga-zangar da ta rikide ta koma na kin jinin manufofin tattalin arzikin da shugaba emmanuel macron ke tafiya da ita da yake mai da martani shugaba macron ya yi jawabi ga kasa akan haraji da kuma albashin ma'aikata to sai dai tun wannan lokacin da bai bayyana gaban jama'a ba ana saurin waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jama'an somaliya sun ce an kashe akalla mutane shida kana wasu da dama sun jikata a wasu fashewa guda biyu a wurare daban-daban a birnin kasar da safiyar jiya asabar hukumomi sun ce an kashe sojoji da faran hula a cikin waɗannan hare-haren an kai harin na farko ne a wani shingen bincike da ke kusa da zauren wasanni a babban birnin kasar mogadishu yayin da hari na biyu kuma aka kai a kusa da wurin wata gidan talabijin somaliya mai zama a london ta ce an kashe ɗan jaridan talabijin da ake kira awal dahir salad tare da jikata akalla wasu shararrun ma'aikata guda biyu na talbijin mai suna dod wadag wani ma'aikacin sashen somaliyaci na murya amurka haruna ma'aruf wanda aminin salad ne ya ce sun san juna sama da shekaru 25 kuma ya tabbatar da salad mutumin kirki ne kuma ya ce lalle somaliya ta yi rashin babban dan jarida. Labaran duniya kenan kuka saurara. Yau Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, barkanmu da warhaka. barkanmu kuma da sake saduwa a shirin nagari na kowa. Gwamnatin jihar Kebbi ta ce ta kashe kuɗi fiye da naira biliyan biyu wajen biyan kuɗaɗen ɗalibai a makarantu. Gwamnan jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagudu ya shaida haka a wani taro da aka gudanar a birnin Kebbi. wakiliyarmu Maryam Atu Muhammad na ɗauke da rahoton. a wajen taron gwamnan jihar kebbi sanata atiku bagudu wanda sakataren gwamnati alhaji babale umar ya wakilta ya bayyana kokarin da gwamnatinsa ke yi akan harkokin ilimi kamar haka. To gaskiya abubuwan da gwamna yi wanda yake mutane da yawa ba samu sanin sa ba a yau na hoɗe su. In ka duba yanzu da kujeru da littafai da gyara makaranta babu je ƙauyen da ba a gyara makaranta ba. Sannan 'yan makaranta ko mun kashe kuɗi ya yi biliyan biyu kan biya musu kuɗin makaranta. Wanda ke kasashen waje wanda gwamnati ta ɗoka an taimaka musu. Wanda ma gwamnati ba ɗoka ba 'yan jihar Kebbi ne gwamnati ta taimaka musu a yanzu muna kokarin mu mai da makarantini dinmu yanda yake kowace makaranta a Najeriya kuma a duniya gaba daya za ta yi alfahari da shi yanzu in ka duba Adamu Auki College of Education muna son yaran ba sai sun wahala ba suna iya karatu daga nan su samu digiri ita School of Nursing wanda yake gwamna da ko da ya shigo ya iske an soke mata karantawa amma ya maishe ta kuma an samu wurin kashi 85 cikin 100 abinda suka ci ita ma College of Studies na yawuri insha Allah ita ma za ta koma gama college gaba daya wanda yake har etf da sauran za su biya mun kashe bakudan kuɗi kwarai da gaske wurin harakar ilimi wanda yake harakar ilimi na cikin abubuwan da gwamnati ɗinmu ta ba da abin lashi kuma yanzu harakar noma mun ba graduate din da ya hita ya gama bai da aiki za a bashi bashi inda zai shiga cikin noma bashi din kuma soft loan ne wanda yake gwamnati za ta inshuwa ɗin waɗannan abubuwan kazalika kwamishinan ma'aikatar ilimi mai zurfi na jihar kebbi Farfasa Muktar Umar Banza ga abin da yake cewa. To abin da dai muka gabatar mun sani yanayi na tattalin arziki ba na Najeriya kadai ba na duniya gaba ɗaya yana canjawa. To a ganin yadda al'amarin tattalin arziki yake canjawa sai gwamna ya zo da waɗansu hanyoyi da dabaru yadda za a sanya mutane su fara tunanin dogaro ga kansu da rage tunani ga dogaro ga gwamnati wannan mun gan shi kamar yadda gwamna ya kawo shi ga sha'anin noma aka karfafa ma talakawa mutane yanzu sun koma ko cewa kai a bari mutane sun gane amfani su kagwa za su bari ba to amma har yanzu zaka isko waɗanda suke ma'aikatan gwamnati da ma'aikatun ne za ka isko mafi yawa ka kam an dogara ga abinda ka hitowa ga hannun gwamnati in abin nan bai hito ba sai ga al'amura sun caɓe to ganin haka na sai ya zo da wannan idea na cewa yana da kyau kowane establishment na gwamnati ya yi tunanin yadda zai nemo ma kansa hanyar dogaro ga kai in addition to abin da gwamnati ke badawa to ganin wannan kiran nashi da umarnin da ya bamu mu a ma'aikata ta ilimi mai zurfi muka kira duka waɗanda suke jagorantar makarantun da mu muka ce kowane ya zo ya kawo mana abin da zai iya yi domin gani ya karfafa samun kuɗin gudanar da abin gaɗinsa ko da kuɗi ba su hito da hannun gwamnati ba ko kuma ko da kuɗin da za su hito ba su ise su ba to kuma muka ci nasara cikin duka waɗannan makarantun namu guda bakwai kowane ya kawo hanyoyin da zai iya fitsuwa waɗansu suka zo da initiative na abin yin block industry waɗansu suka zo da yin ruwa na kwalba da na abin nan waɗansu suka zo da noman kifi da sauran dai al'amura na samun kuɗin tafiyar da al'amura to wannan ganin mun ci nasara ga wannan matakin sai muka ce to abin da shine mu ƙara buɗa mu ƙara nemo masana a duk inda su cikin ƙasar nan saboda mu zauna da su mu gwada musu bakin abin da muka yi su kuma su ƙara gwada mana abin da ya kamata domin samun cin nasaran wannan abin da aka sa gaba to wannan shine sanadiya wannan taron da aka buɗa a yau wanda shi mai girma gwamna ta hannun wakilinsa ya yi declaring issue open to da zarar muka gama waɗannan aka gama paper presentations aka yi tattauna papers din to yanzu za mu sake yin abin da ake cima syndicate sessions wanda yake syndicate za a zauna ba paper za a yi ba abubuwan da aka tattauna ga eh, masu gabatar da kasidu suka yi suna za mu zauna mu dubi yaya za mu iya dauka ɗaya bayan ɗaya in mun ka koma makarantun da mu mu aikata su saboda mu zamanto ba tafiyar da makarantun kaɗai ba duk da ɗaliban da za mu fidda waɗanda za mu yaye a cikin waɗannan makarantu ya zamanto mun hidda su suna da tunanin cewa yau in yaro ya gama digiri ko yaro ya gama diploma ko ya gama NCE kafin gwamnati ka ce mishi ga aiki to ya riga ya nemo makansa bisa ga irin abin da muka tsara ya zamanto yana da abin da zai dogaro kansa. Kammala taron ke da wuya na sadu da ɗaya daga cikin shugabannin manyan makarantu da ke jihar Kebbi wato rector na waziri Umar Federal Polytechnic sani Aliyu wanda ya yi tsokaci game da mahimmancin taron kamar haka. Muhimmancin da ke cikin wannan kuma shine abun da ministry ta higher education ta jihar kebbi ta tsinkaya kuma ya sa ta ga dacewar ta hada wannan taro din domin ilmantar da malamai da jagorori na manyan makarantun game da muhimmancin wannan bangare na karatu don a taimaka ma yara bayan sun gama karatunsu ko da ba su samu aikin gwamnati ba kuma ko da aikin da sun ka karanta ko fannin da sun ka karanta na ilimin kimiyya ko ilimi na zamani ba su samu aiki da ya dace da shi ba su iya samun aiki da za su iya rinka yi suna dogaro da kansu bayan sun gama makaranta wannan shine makasudin da kwamishina na higher education professor muktar m bunza ya ga dacewar ya kirkiro ko ya jawo dalili da zai jawo a kira dukkan shugabanni na makarantun da malaman da ke karantarwa domin a lura da su game da muhimmancin da ke cikin wannan bangare na karatu kuma a yi tunani hanyoyi da za a iya ƙarfafa makarantun da malaman da ke karantarwa su ga muhimmancin da ke ciki kuma a yi ƙoƙari a rinka kula da tabbatar da an tarbiyyantar da yara ga koyon wani nau'i na ilimin fasaha da kuma sana'a wanda ko ba su samu aikin gwamnati ba bayan sun ga makaranta za su iya dogaro da kansu gare shi kuma wannan taron da an kai ya jawo an gabatar da kasidu daban-daban daga cikin kasidun da aka gabatar akwai waɗanda ke jan hankalin mutane game da muhimmancin karkatar da akalar karatu na ilimin kimiyya da fasaha da ma ilimi na zamani ya kunshi wani nau'i na sana'a hannu da yara za su koya lokacin da suke cikin makaranta ko da za su hita kaga za su hita da ilimi iri biyu ga ilimin kasuwanci da sana'a wanda za su dogara gare shi ga kuma ilimin da sun ka koya wanda kowane bangare allah ya ba su sa'a suna iya karkata kuma su ruha ma kansu asiri kuma allah ya ba su ikon abin da za su dauki lalura kawunansu da iyalansu in allah ya hore masu amma su taimaka ma 'yan uwa da iyaye da abokan arziki maryam ato muhammad muryar amurka daga birnin kebbi nigeria har yanzu muna jihar kebbin inda wakiliyar mu ta ziyarci ɗaya daga cikin makarantu masu zaman kansu wato yasima international a garin jega wanda ta yi fice wajen koyarwa da ya kai ɗalibanta da dama samun nasara wajen cin gudawan kammala makarantar sakandare. Darakta mai kula da makarantar Alhaji Abubakar Haruna mai jega ya kara da cewa saboda ganin irin nasarorin da makarantar ke samu jama'a na kai 'ya'yansu a makarantar don jin cikakken bayani ga daraktan makarantar Alhaji Abubakar Haruna mai jega. Yanzu ana batun wajen ɗalibai wasan dubu biyu na abu. Ke ga ɓangaren ma daliban an samu cigaba. To san da an kawo da makarantar an buɗa ta da nazire da kuma primary school yanzu an samu secondary har da ma rijista ta niko da wike in ki duba ɗalibanmu ma da mun ka yaye waɗanda sun kawo nazire nan sun gama university yanzu ke ga sun kai nazire nan sun ƙare university yanzu bana banci da suna son sami sun kare ke ganki duba akwai cigaba inda an ce budu makaranta nazire an ka zo an ka ji haskan da ha gama university to cigaba kenan an samu to saboda haka a wannan shi buƙafai da shi kuma yaran suna da yawan su har sun bude kungiya mata suna tsohon ɗalibai su ma san shigo su ba su nashi mako da gidu wannan bangare akwai ci gaba sannan bangaren ita har yanzu dai suka daɗin kamar da shiga nan kusa gare ki mm. ah, muna samun ci gaba bangaren ita jaraba ta niko mm. cewa ah, a shekara ta dubu biyu da sha biyu su wani kungiya ta Africa Publishers ne mm. sun shiro da cewa za su ba da ah, kyauta ga duk makarantar da ta samu abin nan ta zama eh, zakara ma'ana kin ɗalibin sai zama shi zakara ga jiwa na jiha ba na ke ba duk na sun sun ɗauka ko ce akwai wannan to a shekarar nan sun ka zo da wannan program mu ne muka samu nasara kuma duk shekara mu masu masu bayan wani shekara ma mu ne ke ɗauka wannan kambe na wannan eh, eh, eh, abin da program suka hito da shi da ki duba abin bangare akwai ci gaba kwarin gaske sannan ki dubi abin shahi ita makaranta kamar wani can lokacin na zamfara su yanzu gashi an ta da ga sakandare ga wasu abubuwa na ci gaba irin su kwamfuta laboratory irin su shi kan shi sashi laboratory duk akwai da ki duba akwai ci gaba kwarin gaske mun san akwai wannan eh, abin da wasu cikin magana in aid gwamnati kan taimaka ma bukaci masu maka su da a shi gaba to babu gaskiya wannan ko bangaren malamai ko wani abin da ya shafi eh, haka nan babu shi gaskiya eh, saboda kuma kile zuwa gaba kile a samu amma mun san cewa akwai wani abin da federal government ta yi kwanaki akwai sun kai abin da suka ce sun yi na evaluation da sun kai jirin na makantin ne na gwamnati ma da masu su. to wannan zon an zaɓe mu mu ya mu saboda zonin ya kunshi jega aleru mai yamma suru to mu an zaɓe mu makarantar mu aka ɗauka A yi wani evaluation har fasun bamu ita eh, kuma a yi wannan in sun kare ana sa ran a samu taimako ga ita gotin tarayya mun san mun taɓa labari cewa an fara ba da taimakon ganin ɓangaren gotin jiha ta ko tarayya amma dai zo mu ba mutuna da wani kila zuwa gaba kila a samu amma a hali yanzu dai da ba wani tafi da ma gwamnati ke yanzu ke shine gwamnati ta shigo taimaka ma irin mu wa mu masu zaman kan makanci ne saboda wa'yan nan yana muke su makancin nan ga idan babu mu makantin gwamnati zasu amma shi ga an rage ma gwamnati lodi don gwamnati abin ya mace ba ta yawa Ka ce ba ta yawa ta san ba ta yawa kinsa ta ba da dama cewa a shigo a taimaka mata to a ko suna an shigo a taimaka mata mu a taimaka muna Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria. An yi bikin mika keken rubutu ga wasu yara makafi a jihar Kaduna. A cikinsu akwai Sadiq Abubakar Usman wanda shekarun baya wasu miyagun mutane suka kwakule masa idanu. Wakilin Musani Sha'ibu Malumfashi ya halarci bikin. Malam Ibrahim wanda shi kansa makaho ne shi ne ya reni Sadiq ya kuma karantar da shi bisa izinin iyayensa cikin shekaru uku ta yadda yau yana iya rubutu da karatu da kuma yin magana cikin turanci. What is your name, you? Sadiq Abubakar Osman. How old are you? I am seven years old. What you want to be in your life? I want to be a professor. What is your, your teacher? Agumawa Ibrahim. What is your name? Alex Escalon. Which class are you? I'm three. How old are you? I'm eight years old. What do you want to be in your life? I want to be a teacher. You want to be a teacher? Okay, so very good. sadiq ya ce shekarunsa na haihuwa bakwai kuma idan ya girma yana son ya zama farfesa yayin da ita kuma sa'adatu ya shekara takwas wadda kuma ta sami lalurar makanta sanadiyar zazzabin da ta yi mai zafi ta ce tana son ta zama malaman makaranta ce Can you read the Farfesa Jibril Isa Disu na Jami'ar Bayero na Kano wanda shine babban bako a wajen kaddamar da wannan keken rubutu ya jinjinawa Malam Ibrahim. masu hazaka. To gaskiya assalamu alaikum warahmatullahi na ji daɗi kwarai da gaske saboda Mala Ibrahim ya nuna cewar shi duk da wato ainihin larura da Allah ɗora masa ya nuna mana cewar wannan larura bata hana shi wato ainihin yin abin da zai taimaka wa 'yan uwansu ba saboda ka ina kira ga shauran jama'a masu irin wannan matsalar su ma a daina bacci mu zauna mi yi abin da zai taimaka wa 'yan uwan masu gwada ta musamman. To a matsayinka na kai kanka kana kana da lalura na idanu waɗanne irin abubuwa kai dan an gama da su a takaice a lokacin da kake kafin ka kai ga matsayin profesa to alhamdulillah kamar dai inda ka sani mai matsala ta idanu ita ce da muhimmiyar karatu wanda da sai na nema an zo an zana da ni an yi mintu amma da taimakon university taimakon professor yahuza alhamdulillah ya samu wata kwamfuta mai magana wacce take taimaka min in yi abubuwa na to so da alhamdulillah wallahi ban samu wata matsala da yawa ba kuma yanzu na dan rubuta makabaloli kamar guda 28 wanda shi ne yanzu aka tura shauran wato ainihin university kamar guda uku wanda in sun gani to shi ne za a zo kansu za tabbatar min da shi na a duk da dai bayan university ta bani a takarda cewa ni professor ne to amma ana dai jiran wancan assessment din su kuma wanda Allah da dai in da university ta baka baka da matsala shi sa bana jin tsoron kiran kan na professor ne wani irin kira da za ka yi game da yadda za a rika taimakawa masu nakasa musamman kamar na kurame da makafi haka to kamar da na faɗa dai abu na mai muhimmi shine kyama tana ɗaya daga cikin abin da ya kamata a ce an daina kyaman mutane masu karatu musamman a dinga ɗaukan su a aiki a dinga nunawa mutane cewa mai mutum zai yi kamar inda na gaya maka cewar ni a lokacin na mala ibrahim shekaru ya da suna cewa ya zan yi aiki sai ce ku banin jaraba shi sai da aka jarraba ni to saboda ka dai jarrabawan nan lokacin da nake advisor ne mun dauki mutum 350 a different local government sa'an nan kuma a lokaci na na dauki wajen mutum 200 a state government yanzu suna nan suna aiki nan duk da mara ibrahim shekaru ba shi bane ga ilimi a da gaske kuwa kuma kamar nake faɗa maka shi ilimin nan daman akwai wani mai wada abubakar mai wada shine wanda ya kawo da turawa guda biyu brian douglas da casey sykes su ne suka zo daga royal commonwealth society for the blind suka ka a katsina to har da kanan ne sai special education din kuma ya yadu a jiha to shine muka yi abu na insha Allah zo cikin jawaban kana ji kamar kana bayani game da wani taimako da mataimakin shugaban jami'ar Bayero ta Kano yayi ga masu nakasa. Eto eh, haka haka ne a taimakon da ya yi shine ya je jam office ya taimako a jam office an yi yadda da cewar kamata ya yi duk wani wanda yake mai matsala in dai ya zauna ya samu maki 150 to ko ya dauki kansa dan university na na bayaran Allah ba shi a jami'a ta shi eh jami'a ta dauke shi eh kwarai kuwa eh kwarai in dai yana da required credit din da ake so abin da ke da required credit in yana da kaman credit shida amma cin credit shida din nan ya zama cewar akwai turanci da lissafi inda akwai turanci da lissafi sa'annan kuma yana da maki 150 to insha Allah ba shi da matsala ko ya tunanin kansa ce da makaranta ne kwamishinan ilimi na jihar kaduna alhaji jafaru ibrahim sani shi ma ya bi saho to alhamdulahi a hakika kam za a sami ci gaba saboda su waɗannan bayan allah ne wanda yake duka waɗansu hikimomi da ake da su na koyar da su kaga nasu da bambanci baya ganin abin da kake faɗi sannan kuma kaga idan baya gani rubutu zai wahala wani kuma baya jin abin da ake faɗi ne to kaga shi kuma gani yake to jin sai dole sai akwai hikimomi da za ka yi karsuke su to wannan abu da wannan matashi ya kirkiro ah, zai taimaka gaya wurin jawo hankalin na kasassu waɗanda yake yawancinsu ba sa makaranta su dawo makaranta saboda za su sami daman koyan karatu cikin sauƙi shi ya sa muke son shi za mu mai da shi wani zakaran gwaji na duk inda aka sami aka ba mu dama mu je mu baje waɗansu abubuwa na kimiyya da fasaha wanda yake muka taso da shi a wannan ma'aikata namu za mu tafi da wannan bawan allah domin nuna ma duniya abin da yi kuma ta nan za a iya samun tallafi ma daga waɗansu gwamnatoci wanda ke za su iya zuwa su taimake shi kwamishinan ilimi na jihar kaduna alhaji jafaru ibrahim sani sani shayar malumfashi murya amurka daga kaduna a najeriya da shirin ya kunsa a yau kenan. A madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokanan aiki, ni Iliya Kure ke muku fatan alheri. Mu huta lafiya. da malamai. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC abinda kuma lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin idan kwaya ta narke shirin da ke faɗakar da al'umma kan illar shan miyagun kwayoyi da kuma matakan da za a iya ɗauka na shawo kan matsalar. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da kari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma sauraron shirye-shirye na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shiri alheri ke muku fata alheri. Meilleur.